Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa zanga-zangan da mata suka yi a na Amurka sun yi ne domin nuna wa sabon shugaban ƙasar ya san cewa mata fa a Amurka ba kan wallasa ba ne. Kana ku ji abin da za ku ji abin da hakan ke nufi. Kana muna ɗauke da shirin da rashin tayi na Salo Garba. kana mu kawo muku labaran da suka ɗauke hankulan wasu jaridun najeriya sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana amma fa kafin duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum fadar white house ta shugaban amurka ta ce shugaba donald trump zai gana da shugaban kasar mexico enrique Peña ranar 31 ga watan nan na janairu domin shawarwari kan bakin haure da kuma sake duba yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu da ake kira nafta shugaba trump ya ce shugaban na mexico gagarumin mutum ne kuma ina ji za mu samu kyakkyawar sakamako ga mexico da amurka da kuma duk waɗanda lamarin ya shafa in ji shugaba trump haka na sabon shugaban na amurka ya ce yana shirin zai gana da shugaban canada justin trudeau shugaban na amurka ya yi yakin neman zaɓensa ne bisa alkawarin zai sake gudanar da shawarwari da aka kulla ta yarjejeniyar cinikayya da ake kira nafta tsakanin amurka da kuma ƙasashen mexico da canada hakanan trump ya yi ba'a ko shagube ga mutane fiye da miliyan ɗaya da suka fito ranar asabar domin gudanar da zanga-zangar nuna adawa ga gwamnatinsa jiya lahadi prime minister benjamin netanyahu ya buɗe taron majalisar ministocinsa na mako-mako ta ƙara kusantar babban ƙautar amurka da sabon shugabanta shugabannin biyu sun zanta ta wayan tarho har aka ji trump na cewa tattaunawa ta yi kyau sosai sai dai bai taɓo batun isra'ila ta kaurar da headquarter ƙasar daga tel aviv zuwa birnin kudus ba daga bisani prime minister netanyahu ya ce shugaba trump ya mika masa goron gayyata zuwa washington cikin watan gobe kamin shugabannin su yi magana fadar white house ta ce yanzu ne ma ta fara batun tattaunawa kan kaurar da fadar isra'ilan matakin da trump ya ce yana goyon baya muna ce shugaba trump murnan kama aiki netanyahu ya faɗa tun farko jiya lahadi ina farin ciki ko goyon baya ga abokantakarsa mai zurfi da isra'ila da kuma ƙudurinsa na zahiri na yaƙi da 'yan ta'addan da ke kirarin islama da ƙarfi sosai faɗin hakan ana ganin tamkar shagube ne ko ga tsohon abokin hamayyarsa a fadan white house wato shugaba obama wanda ya ki amfani da kalmar radical terrorism da turanci tawagar gwamnatin siriya da ta yan tawaye duk sun isa birnin astana na kasar a kazakhstan jiya lahadi kwana daya kamin a fara shawarwarin sulhu da kuma yin ido biyu tsakanin ɓangarorin biyu da ba sa ga maciji na tsawon shekara ɗaya shawarwarin da za a fara yau litinin za su fi mai da hankali ne kan karfafa yarjejeniyar tsagaita wuta wacce ke aiki a kasar halin yanzu yarjejeniyoyin tsagaita wuta a baya waɗanda suke da hannun amurka da majalisar ɗinkin duniya sun wargaje cikin hanzari saboda nan da nan sassan biyu suka wato suke fada suke fara junansu da fada sannan su keta yarjejeniyar su sannan daga bisani su aibanta juna wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin siriyan stefan de mistura yana cikin masu shiga shawarwarin da za a yi wadda zai kai zuwa gobe talata amurka za ta tura ɗan kallo zuwa taron jakadanta da ke kazakhstan maimakon tawagar da rasha da turkiya suka nema amurka tana cewa saboda bisa dalilai na shirye-shiryen karɓar mulki ba za ta iya tura tawaga ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a gambia sojojin daga kasashen ecowas sun isa banjul babban birnin kasar jiya lahadi inda dimbin jama'a suka yi musu kyakkyawan tarbo da sowa bayan da shugaban kasar yaya jami wanda ya sha kaya a zaben kasar ya yi gudun hijira ana sa ran rundunar mayaka daga kasashen na ecowas ko sidiyawo za su share fage domin komawar shugaban kasar mai jiran gado adama baro wanda tun farko ya samu mafaka a makwabciyar kasar senegal saboda ya jami ya ƙi mika masa mulki har zuwa daren jiya lahadi ba a ba da lokacin da shugaba adamu baro zai koma gambia ba amma wani kakakin sabuwar gwamnatin ya gaya wa manema labarai cewa hakan zai faru ba tare da wani bata lokaci ba amma wani jami'in na ecowas marshal allen de souza ya ce chiles ne a kwance mara wani bangare na dakarun kasar kamin baro ya koma gambia wani kakaki na biyu ya gaya wa manema labarai a banjul cewa yau litinin ake sa ran za a yi nazari ko da akwai wadataccen tsaro a babban birnin kasar domin dawowar baro cikin kasar mai al'umma miliyan ɗaya da rabi a nan amurka mummunar yanayi ya halaka akalla mutane goma sha takwas a yankuna da ke kudancin kasar kuma masu hasashe suna gargadi a iya fuskantar ƙarin munanan yanayin na mahaukatan iska da ruwan sama kamar da bakin ƙuriya hukumar kula da yani ta ƙasa ta faɗa jiya ladi cewa sassan kudancin jihar georgia da arewacin jihar florida da kuma yankin kudu maso gabashin jihar alabama za su iya fuskantar mahaukatan guguwa da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙuri'a mutane goma sha hudu ne mahaukatan guguwar da ruwan sama kamar da bakin ƙuri'a sa kashe a jihar georgia a ƙarshen mako wasu mutane hudu ne kuma guguwar ta kashe a jihar mississippi a ranar asabar gwamnan jihar georgia nathan Dill ya ayyana dokar ta ɓace a sassa da bala'in ya afkawa tuni shugaban amurka donald trump ya zanta da gwamnan inda ya mika sa ga iyalan waɗanda bala'in ya aukawa hakanan shugaban na amurka ya bayyana niyyar sa na yin magana da gwamnan jihar florida rick scott wadda hasashe ke nuni da cewa jihar sa za ta fuskanci wannan bala'i labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu buɗe taskar rahotannin da tattaunawa da muka yi da Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri kuma na tambaye shi ne me matan ke nufi da wannan zanga-zanga tunda ba ba zai canza komai ba amma sai ce ai ba a nan gizo ke saƙa ba. Idan ka duba wannan zanga-zanga da aka yi ba wai a ah, kowa da kowa ne ya ba a'a mata ne kaɗai suka shirya wannan mace ce kwaya ɗaya ta fara ta fara aika wa sauran yan uwanta ta inji mai kwakwalwa sannan wannan ta aika waccan waccan ta aika wannan da sauransu har aka zo aka aka yi wannan zanga-zanga ta ƙasar nan da ba a taɓa yi ba a tarihin a ƙasar amurka kuma a siyasar amurka idan ka duba wato wannan ya nuna cewa wato mata suna da ƙarfi a ƙasar nan kuma wato za su iya yin wani juyi wanda yake nan gaba kadai Allah ya san wato sa kuma yawan adadin da aka samu na wato zanga shi shine abin sha'amsa wato wannan kamar wani sabon shiri ne ko kuma wani sabon revolution ne ya shigo wa kasar nan kaga mata ne kadai fuskace da wannan banda maza ko kuma banda wasu kungiyoyi daban-daban da ake da su irin eh, na abin nan neman yanci ko kuma na neman wasu abin na haƙƙin ɗan adam a ƙasar nan to ka ga ni a gani na wannan wato wani abu ne na na wato sabon abin da bature ta ce revolution na farko kenan mm. na biyu kuma ya nuna cewa mata suna da ƙarfi a ƙasar nan tun da jihohi hamsin da manyan garuruwa da ƙanana duk an yi zanga-zanga kuma banda wannan haƙila yau sun samu taimako a ƙasashen duniya. yawa shi nake son ce wasu ƙasashen duniya ma sun bi sahu sun yi wannan. a london ne a paris ne a rome ne a sydney australia a cape town south africa duk dai sauran ƙasashen duniya to kaga wannan abu ya zama abin da ake cewa ruwan dare gama gari ya wuce wato a ƙasar amurka wato ya shafi duniya gaba ɗaya nuna rashin amincewar shi mulkin president donald trump to amma wato akwai abubuwa da ni yanzu nake hasashe kuma nake hangowa cewa ni a gani na wato kamar zaɓe da ka sani ake yi na ƙasar nan duk shekara biyu na 'yan majalisar ƙasa da kuma nan majalisar da ke wasu daga ciki wanda za a yi zaɓe a nan da shekara biyu ina ganin kamar an dasa ɗan ba a kai. in ba ni tura ta kuma ban ce ku tura ba inda mota siyasa To, Farfesa Yusuf Alhassan kenan kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Ẹyin samari yóò ní bàájò, iná bá o òkùnkùn ńlá kìí sálọ, iná ọ̀rọ̀ ta ló máa jó. iná fi hàn ẹ̀fẹ̀ tí síbí. ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mújó iná ràn iná ràn ó kọ́ ọmọ tí yóò dọ́wọ́ béèrú iná ràn ẹ sì dín wúgẹ́ ẹ má wá kan sórí ẹ má wá kan sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ yìí kí mi àjò lọ. olómi dákun dákun jọ̀wọ́ súnmọ́ mi dákun dákun tètè mi kóró dé pátápátá. iná fi hàn ẹ̀fẹ̀ tí síbí. bẹ̀rẹ̀ To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma ga kuma shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta masu sauraron mu assalamu alaikum barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi barka da hantsi salu garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin to yau ma za mu ci gaba da firar da wakilin murar amurka da ke kano malam mahmud ibrahim kuri ya da bakin namu dr habibu haya da malam nura iro ma'aji a kan kasafin kuɗin bana mahmud gare ka abin da gwamnati ya kamata ta yi tun da ta yi kasafin kuɗin nan ta daure ta ƙara inganta yaƙi da cin hanci da rashin wannan da ake idan za ta inganta shi ba sai ta yi magana ta je ta aro wani kuɗi ta fandin ɗin wannan wani bangare na wannan kasafin kuɗin. amma eh, eh, kana nufin ka ce eh, ku ba ku gamsu da salon yakin da tattalin arzikin da rashe wannan ba kenan tunda akwai matakai da ita gwamnatin ta bullo da su da zimmar za ta yaƙi rashawa da shan hanci din kuma ana ganin su a aikace kuna ganin ba sa tasiri ne ko kuma a yaya kuka kalli abu eh, malam mahmud kwari wato mu a fahimtar mu ana noke-noke ne akan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake duk da gwamnati ta fitar a cikin maudu'anta guda uku akwai yaƙi da cin hanci da rashawa a ciki amma an fito ana noke-noke ne an kasa tunkarar yaƙin ɗari bisa ɗari dalili na farko an fito da wani wannan policy din da suka yi magana kwanakin baya na cewa sun ka kawo bayani za mu baka kashi biyar na cikin wannan abun bayanin da ka kawo akan wani mutum da ya yi almundana da dukiyar kasa amma a cikin wannan jawabin cayi sai dai gwamnati ba ta da wannan jawabin a wajenta ya za mu san gwamnati ba ta da shi inda gaske ake ba ma polisi muke bukata ba doka za a yi da za ta ba da kariya ga irin wannan mutanen da za su kawo wannan jawaban sannan kuma abu na biyu idan ka kalli ita kanta anti-corruption agency din na sha faɗa a gida a kafafen yada labarai ba su da ofisoshin in ka ɗauki efcc ofisoshin na bakwai a ƙasar nan har hedikwatar da suke kuma suna yaƙar wani ɓangare ne ba na cin hanci da rashawa economics and financial crimes so idan muna so mu fita daga cikin wannan rikici na tattalin arziki da muke sai fa gwamnati problem ɗin fa ne cin hanci da rashawa idan gwamnati ba za ta koma ta tinkari wannan yaƙi ba ɗari bisa ɗari za a samu matsala ka kalli cikin kasafin kansa abin da muka hango akwai an ringa overpricing ɗin line items a ciki misali idan ka ɗauki bureau for public enterprise hukumar da doka ta bawa dama da sai da kadarorin gwamnati za ka ga sun ware na kuɗi naira miliyan 174 za su je wai su ziyarci kamfanonuwan da gwamnati ta sayar wasu shekaru baya don su ga suna aiki ko ba sa yi wannan is questionable kin riga kin sayar su kuma waye za ware wannan maƙudan kuɗi ku ce za ku kai irin wannan ziyara na farko kenan na biyu in ka kalli nema hukumar da doka ta bawa dama ita ma don gyare-gyaren titunan kasan nan ita ma ta ware kuɗi wajen naira miliyan 135 don ta gyara air navigation equipment wannan ba aikin ta bane aikin nama ne yana cikin bajet din nan wanda muna sa ran insha Allah duran da eh, majalisa ta bude fagen karɓar jawabai za mu fito za mu gabatar da irin wannan jawabai don mu tabbatar da an yi budget din da za a iya fita a aiwatar da shi sannan a kowace area daya da take da wani bangare a cikin akan harkar aiwatar da kasafin kuɗi a ƙasar nan yana da matsala shine magana ta constituency project nan da kafin mu zo ga nan dokta an yi maganar shi kwamar ya yi magana cewa yaƙi da rashawa kuma tuntun ake tabbatar nan yaƙi da rashawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kasar tattalin arziki ko kuma a rashin yaƙi da rashawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke abin wai a ƙa'ida akwai uh, wato wani tanadi in an zo kasafin tattalin arziki da za a ce bari a ware wani abu ko kuma a wani tanadi a cikin kasafi na yaƙi da rashawa da cin hanci don shi tattalin arzikin ya bunƙasa idan akwai a ilimance a wannan kasafin da kuka zayyana mana sa akwai to ai ai wannan wato it's a uh, policy statement ne wato kuduri ne na gwamnati wanda shi wannan niyya ce niyya kuma ba wani kasafi da ake mata a zuci a ci na kuɗi kaza za a kashe dan a gudura sai dai idan kaman wata tabbatar da wata tarbiyya ce kamar misali ka ce wa against indiscipline wanda ake bukatar ofisoshi a ko ina ko ake bukatar yadda za a yi kamfen a yi wa mutane bayanai ta kafofin sadarwa da jaridu a ja hankalinsu da tarurruka da sauransu to idan wannan ne shine kake da bukatar kai masa kasafi tun da yana da bukatar kuɗi amma idan kuduri ne na gwamnati za ta yi yaki wato duk abin da ike cikin wato kasafin kuɗin abin da ake kira ma'aikatar cikin gida wato interior kusan duk wannan zai zama yana cikin ƙudurinta ah, kuma matsalar ah, cin rashawa da hanci a najeriya abu ne da yake ya yi rassa da jijiyoyi da yawa wanda tun buko shi lokaci ɗaya ah, kawai yana da bukatar dai a ce gwamnati ta fara kuma ta ɗore akan haka kuma da fatan da addu'a wadda duk za su zo ko da nan da shekara nawa ne su ka gaji gwamnatin su ci gaba a kai wato abu ne da zai ɗauki ba zai yi lokaci ɗaya ka tumɓuke ba saboda wata sai da ya zama da cewa a ƙasa na mai da shi al'ada ya zama da cewa mutane suna yin sa babu inda a ƙasashen duniya ake cin hanci a saki jiki ka ba da lambar asusunka a zuba maka kuɗi an sani kowa ya sani irin a najeriya saboda an yadda cewa har sai da izamar tunanin mutane ya fara nuna kamar mahalag ne ba wani abu ne musamman tamfasan da kaso goma to a wannan yanayin alal akalli ta yadda za ka ita barna farko ba gyara ne ake fara kanta ba a tsaye da ita tukuna a sa ma mutane su ji tsoro su gane cewa wannan abin da suke barna ce su yadda cewa barna ce to nasarar farko kenan sai kuma ka fara tunanin ta yaya zaka tumbuce shi kuma ba daga jijiya zaka fara ba ba zai tumbuku ba sai ka fara yanke rassanta da yadda ake yi idan kai mata kundini barnar to sannan sai ka fara datse kanta daga nan to sai ka tumbuke ta jijiya shine an gama saboda haka kamar yadda kayan da bishiya yake baka zuwa fara kwan bishiya ka fara ciro ta ka dago ta dole in kuma haka ba za iya barna ka kashe wayoyin lantarki ko wani abubuwan da yake ciki wanda da yake gefen ta ya faɗo kanta dole sai ka fare mata kundumi ka sassare ta da sauransu saboda ka ita barna tsaye da ita shine babban abu a Najeriya ka fara tsaye da abin babban abin mu da yake damu a ɗaliban tattalin arziki shine shin gwamnati ta yi nasara a tsaye da fitinar mu yanzu ba ma maganan ma a yi maganin gaba ɗaya ba a tsayar saboda babban matsala shine ana cikin wannan yanayi ana kuma tuhuman manyan wato gwamnati da ana yi musu wani zargi daga kansu daga su a cikin majalisa cewa waɗansu suna da ko tarihi na almundahana ko kuma a'a yanzu ana zargin su da almundahana to kaga wannan shine tashin hankali amma a yi babban nasara abu da aka samu ni a gani na shine alal akalli mutane sun yi da cewa kaza barna ne kuma masu yi sun fara ɓoyewa. to yanzu kamar yadda dokta kai mana bayanin eh, abin da ke cikin kasafin nan ka haɗa shi da halin da 'yan ƙasa suke ciki akwai a nazari na tattalin arziki akwai fatan za a fita ne ko kuma a har yanzu lalibe ake sai an aiwatar an ga abin da aka gani tukunna tunda eh, wasu daga cikin kuma sana tattalin arziki suna cewa manufofin tattalin arzikin gwamnatin nan har yanzu eh, kamar suna tangal-tangal ne musamman yau a ce gobe gobe a ce a yau a ce gobe a ce a a kawo abu sabo gaskiya haka ne babban kuma abin da ya sa za a iya cimma buri ta hanya ɗaya wato duk sanda ka ce za ka haɓaka tattalin arziki to manhajarka sai ta kunshi masana tattalin arziki sai ya zama na masana tattalin arziki wanda suke da kaso daban-daban daban da tunani daban-daban da hikima da fikira ta haɓaka ta gyaran tattalin arziki suna tare da kai wanda dukkan wani bangare na gwamnati da in yi ɗauko wata manufa ta tattalin arzikin ƙasa za su duba su ba wa shugaban ƙasa shawara na ɗaya shugaban ƙasa ba karatun tattalin arzikin ƙasa yi ba mataimakinsa ba karatun tattalin arzikin ƙasa yi ba 'yan majalisa ba dole ne duk sun yi karatun tattalin arzikin ƙasa ba saboda haka shi ne ike da buƙatar kamar yadda koda da yayin tunaninsa shi kaɗai ba zai wadatar da ƙasa ba manyan ƙasashe da duniya da sauransu suke da abin da ake kira economic think tank committee wato wato wani kwamiti ne na tattalin arzikin ƙasa da duba manhajar tattalin arzikin ƙasa shine babban matsalar ƙudurin gwamnati tana da tunani mai kyau amma mafi yawan tunaninta yana cin karo da juna saboda waɗanda suka fito da shi ba su la'akari da wato me zai faru a tattalin arziki ba an baka misali daya lokacin da gwamnati ta ce ta toshe a dinka shigo da abinci daga daga kasashen waje musamman na shinkafa da sauransu kaga wannan manhaja ce daya idan da ta kawo inda tana kwamiti za su ce to in kun hana a shigo da shi to in kun noma ku hana a fitar da shi saboda shi tattalin arzikin asalin da aka dora shi na kasashen afirka mafi yawa masu son ci gaba sun sa tattalin arzikinsu tun lokacin baban gida namu export eh, orientation wato mun sa shi akan ko me ka noma ka fitar da shi domin a samu kuɗi na shigowa to masana tattalin arzikin ƙasa za su gaya maka cewa in ka to shekara a shigo da shi to kakka fitar da abinci abinda za a fitar kayayyaki da na sana'antarwa. wato da gwamnati za ta yi nasara a kan harkar gona da ba ta bar wancan gibi ba wanda kuma masana ne za su gaya mata wanda ike shirya wa ƙasar nan gaba ɗaya wato economic planning minister ɗin wanda zai shimfiɗa manhajar ba masan tattalin arzikin ƙasa ba ne lauya ne ba area ce saboda haka tunaninsa ba ebo su masana ya tara su ba ita gwamnatin ita ce kamata a ce ta sa irin waɗannan wurare ta sa masana sannan kuma ta kafa kwamiti na masana wanda duk abin da aka fito da shi za su duba in aka duba ta nan sai a tare shi ta nan saboda shi tattalin arzikin ƙasa hawa ike yana sauka idan ya bauta nan sai ka bi shi ta nan in zai sauka ta nan sai ka taro shi ta nan jama'a za mu dasa aya a nan sai makon gobe idan allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin dr habibu yahaya da malam nora ero ma'aji da mahmud ibrahim kori wakilin murar amurka da ke kano ni salo garba ke cewa ku kasance cikin alherin ubangiji a huta lafiya To madalla yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Najeriya tare da Sale Shehu Ashaka. sharhin namu na wannan mako za mu fara ne da jaridar Daily Trust wacce ta ɗauko labari mai taken APC ta mai da martani ga Fayoshi. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta mai da martani ga gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayoshi da ke habaici ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da cewa shugaban Amurka Donald Trump bai gayyace shi taron rantsuwa ba a Washington. Sakataren labaran jam'iyyar Mr. Tayo ya ce Fayoshi ya jahilci lamuran siyasar duniya da furta irin waɗannan kalamai tamkar zantukar gidan shan barasa. Fayoshi dai a yanzu shine shugaban kungiyar gwamnonin pdp bayan saukar tsohon gwamnan ondo olusegun daga kan mukamin sai kuma wani labari da daily trust ta kawo za mu hukunta duk masu hannu a fitinar kaduna ta kudu gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i ya ba da tabbacin gwamnatinsa za ta zakulo duk masu hannu a kan fitinar kashe-kashe a kudancin jihar kaduna da kuma hukunta su gwamnan da ke magana a lokacin da majalisar sarakunan gargajiya ta jihar karkashin sarkin zazzau alhaji shehu idris suka kai masa ziyara don karfafa gwiwar ƙara ɗaukar matakai don magance matsalar. Ya ce duk wanda suka gabace shi a matsayin gwamnan Kaduna cikin shekaru sha biyar da suka wuce sun fuskanci irin waɗannan addaba ta fitina. Gwamnan ya ba da tabbacin ci gaba da haɗa kai da jami'an tsaro don tabbatar da doka da oda. Sai kuma jaridar Bangar wadda ta ba da labari kan babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Fayoshe ya zama shugaban ƙungiyar gwamnonin PDP. Gwamnan jihar Ekiti a kudu maso yammacin Najeriya Ayo Fayoshi ya ɗare kujerar shugabancin ƙungiyar gwamnonin babbar jam'iyyar adawar Najeriya ta PDP. Tuni ɓangaren sanata makarfi na jam'iyyar PDP ya taya shan murna na samun wannan mukami da ya ba masa yadda yake caccakar gwamnatin APC. Zuwa yanzu dai ɓangaren sanata Alimadu Sharif na PDP bai ce komai kan wannan sabon mukami na Fayoshi ba. Duk da haka an rawaito Sanata Ahmed Makarfi na cewa PDP gwamnati ce da ke jira amsa madafin iko a 2019. Disde ta ba da labari ne kan Gambia. Shugaban Gambian, da ya ba da sanarwar barin gado ya gabatar da jawabin barin mulki a jawabinsa da aka yada a gidan talabijin na kasar. Jami'a ce ba zai bari a zubar da jinin kowa ba, kuma za a warware turka-turkar siyasar Gambia lafiya. Shugaban Burtaniya Abdulaziz da ke da hudda kudda kudda Yaya Jami ya taka rawa wajen shawo kan Jamin ya amshi kaddara. Adamu Baru ya sha rantsuwar kama aiki, ya yi alwashin buɗe ƙofofin gwamnati ga dukkan 'yan Gambiya. A ƙarshe za mu leƙa jaridar The Sun wacce ta ba da labari mai taken shugaba Buhari na nan da ransa Fadar shugaban Najeriya ta ce shugaban Najeriya na nan da ransa kuma batun wai yana cikin wani matsanancin rashin lafiya shati baɗi ne kawai. Kakakin shugaban Femi Adeshina ya gode wa waɗanda suke yi wa shugaban fatan alheri da kuma nema waɗanda suka yada labarin mutuwarsa gafara daga wajen Allah. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu kuka aiko mana. Assalamu alaikum murya Amurka. Suna na Musu Morgan Dawa. Ina so ku kai mun wannan kuka a gare da shugaban Muhammadu Buhari. Shugaban Muhammadu Buhari a jihar Katsina mu wanda muka yi wahala a jam'iyyar APC, PPC, ANPP. Wallahi tallahi wannan gwamnan bai tuna da mu. Ya fi son ya ɗauko ɗan PDP ya taimake mu wallahi zai taimakon mu. Assalamu alaikum suna na Musu Morgan daura. ina kira ga gwamnan jihar kaduna ya ta daukan mataki a kan rikicin da ake a kudancin kaduna mai magana musa shehu bukhari daga jihar yobe a tarayyar najeriya ya kamata yan kasuwar najeriya ku ji tsoron ubangiji ba kwa tausayin talar kullum garin ubangiji ya waye sai dai ku ƙara wa kayan masarufi da sauran kayan abubuwan more rayuwa ku assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana ismail ahmad yalwa daga inguru jihar yobe da allah wai ku bani dama bayyana ra'ayina dangane da matsalar wutar lantarki da muke fama da ita a ƙaramar hukumar guru da ke jihar yobe muna kira ga wannan hukumomi da su ba mu dalilan da yake sa muke rasa wuta tsawon sati biyu ba ma samun wuta ta minti talatin a rana guda dan kurama karamar hukumar lere jihar kaduna najeriya ina so yi kira ne ga mutane da suke ta jita-jita cewa shugaban kasa muhammadu buhari na najeriya allah ya masa rasuwa babu shakka kowane rai mamaci ne ko shugaba muhammadu buhari ya yi rashin lafiya ko bai rashin lafiya ba idan lokacinsa ya yi allah zai ɗauki abunsa wannan rai fa ba tana hannunmu ba ne tana hannun allah ne akwai wanda ma zai kasance bai yi rashin lafiyan ba ko ya yi rashin lafiyan Allah ya ɗauki ransa Allah ya ji kamar rigaye a bata yana kwanci a kan gado wasu gari aka tarar da gawarsa to saboda haka idan saboda aikin alheri ne da muhammadu buhari ya ɗauka a najeriya kuke ta farin ciki a kansa to in sha allahu ko da buhari ko ba buhari a najeriya wannan aikin da ya dauka wannan zalunci da ya ɗauka zai maganta shi to ko da janar muhammadu buhari ko bashin allah ya da najeriya a haka za ta tafi cuta zalunci in Allah yarda mun riga mun yi bye-bye da shi. To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Fadar White wasu ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump zai gana da shugaban kasar Mexico Enrique Peña ranar 31 ga watan nan na Janairu domin shawarwari kan bakin haure da kuma sake duba yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu da ake kira nafta shugaba tam ya ce shugaban na mexico gagarumin mutum ne kuma ina ji za mu samu kyakkyawar sakamako ga mexico da amurka da kuma duk wadda lamarin ya shafa jiya ladi prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya bude taron majalisar ministocinsa na mako-mako ta kara kusantar babbar ƙawarta amurka da sabon shugabanta shugabannin biyu sun zanta ta wayar tarho har aka ji trump yana cewa tattaunawa ta yi kyau sosai to ma da lada ta labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya na gabatarwa sai cuba hiro jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu charles hall ni ladan ibrahim ke cewa ku ni lahiya mu kuma mu kwana lafiya